أرأيت إن كان هذا المهرم يشتري البط بمكة فيحمله على رأسه أو يبيعه أو يبيع البط أو السقط haka ce mai ike da suna ba ni labari duk da wani bazzucan ya kamata sun waye bazzo na ominar siyabi kaga mai sayar da kaya ai aka ake ɗauka wasila kaga in aka ɗauko jamin eh, bakan kuna tunda inda aka samu manya-manyan baka guda ɗari ko ɗari biyu ko kasan ba za su rigu da hannu dole ka kofa ka eh, wancan ina gaba ba wannan ma nake magana ba ka kafe ne ba bari shi an zo kansa barzon da an shi ya ba ni hula ba ne hukunci in kana hadal muhrimu yashtari barza fi makka a makka yake ya saro yadi ko kuma makamai daga wanda ke nuna makka tarihi lokacin annabi da bayan annabi makamai duniya don nan ake zuwa na kai makamai kamar yadda yanzu sai makami sai makamin da suka yadda a ainihin amallaka akwai lokacin da ake kawo ma a cikin da hana sayar da ƙarfi saboda sau ƙarfin na hannunsu ƙarfin na jiransu Tunan yin da ke zagaye-zagaye ba inda wani ɗan yammacin duniya ko ɗan gabacin duniya da zai kai ya gangaro duron din ne ba da tirai kai ku, tirai da kusawa kowa wasu iya tsalla ko zai zo gaba ta sun toshe kamar yau yau shi suna nama ba su yadda eh, me yake da suna ta ba ta mallaka su zo kaza ba ku, kaza kaza ta mallaki ta iya aka yi mata ta mallaki tulun ka to ko haka hausan yake ko ma baka goyi bana ba zai batu zai goyi bana hmm? to da haka nan kafa kafa suka yadda da cikin kafashin musulmai su mallaki tulun. sai dai ku mallaki tulun ba su sani ba kuma ma daga can suna da madubin dogorodo suna haskowa sosai ta inda kuke ginin tubanin duk hmm? kusa wurin har su zaɓe na jeje kariya ne mun kusa makamar da kariya ne ba wurin kuka jefa ba ta wani wuri daji kuka jefa ce na an samu inda zai shiga kilomita kaza duk zurfin gidan kafan ku an warga shi suna kariya ne

wannan ya yi wannan ya yi ya za ka kamo ka tara su ya za ka kamo ka tara su sai zai ka zuba musu ido da rurrai mutane na su yi kokowar su fado kanka abin ya kawo kai na amma kuma abin da bakin suke haka za mu zauna yadda ka auna kanka yadda ba wanda ya sai ce maka wani abu to kai ma ba wanda ya saka gaya ba kai ma ba ka saka faɗi a karfa ba musiba ka musiba wai me yake me yake da suna hausawa na cewa kukan kurciya wabi amma bai galibai sani ba lallabi sai baccin ya farka zuba ba zuba ne kamata ta yaya za a yi gari kowa na kuka manya kowa an rasa yadda za a yi kowa ne an rasa yadda za a yi koya ya ja ya baya za ku yi asaran abin da ke hannun ku ba sai an yi asaran ne matsala in ya so tare daga nan ba hannun wani ne ya so tare ba a hannunsa ba ina da alaƙa da shi abokina ne ba komai ki tafi gade dai wane eh, da dai muhammadu ya hau to mun gummace wajen ya hau ba don komai ba don mu karya ali ba zai gaya masu babu kowa yana amfani da shawarar mai gidansa ne da can turai in mai gidansu ne ya ko za a haɗu kin mai gidansu ne ya kaza to saboda ka ba maganan addini sun riga sun kawo wannan sun ci nasara ba ma waɗanda suka so su ci da addinin ba mu karan kanmu yanzu ka muke So saboda kina sai shi nan dai in Allah ya ga daman juyo da mu sai ya ga kana saka da haka nan muna roƙon ka Allah ka sa mana amma muna nan muna da dare da dare mu kunga nan mu kunga ga mu kun ga kuma nan har Allah ya karɓi mu Allah ya ga mu ke yi wani labari kana hadal muslim yashtari al-basla bi makkah kaga banzan ne ta kuma kamar yake ko فيعمله وأن كان على رأسه idan mutum ya yi harama da hajji ba kowane bai da abun na, amma kan ga dan makka yan wurin in suka zo da harama su ai kaga zai hana musu sana'a su aw yabihu al-badda aw as-saqat saqata gunjin ba za ka fara tallan jallabiya gunjin basta esta a sakata ne abu ne farko a yana ne kuma gyara kan wuri esta kuma yadda sino din farko canza shi kafin din ya zama daga sakata har ma da fasara shi mu arrabi'a kenan daga gwanjo ai rabi'u abun da mutane suka sa suka kai bola a zuwa talaka ya tiba eh, ya wa da talaka in aro Allah da iko wasa in kulli shay'in kan komai ma abin da yake wanda za to ai daga bola yake kaga yanzu misali yanzu ban gani ba yanzu da safin nan da zaka je inda za a zuba shara zaka ga yara na tsaye da kafa suna jiran mai kai bola su je su zubar kuma su gugu da gudu su yi ɗaya da bauta dan gwangwani su ɗauka an ƙarshe ƙarfe su ɗauka yau har roba ɗi ba ake sai ka ga an yi mota robobi ka tafi wannan a gaga sakata ya fi kyau abin da ka gama amfani da shi ka ɗi ba ka ne, ka zuwa sannan kuma wani zai zo shi kuma ga abincin yanzu ka je bakin inda inda duk wata gona yanzu wanda za a a anguwa wanda suke da 'ya'ya masu kaza an ɗauka an ce an zubar to za ka ga akwai masu bibiyan الرديء الحقير من المتاع والطعام حتى أبن شيء da shi. أبن شيء هذا وانا زي تركتا ma sami itu min malik fi hadha shay'a ni dai ban ji komai daga maliku ba kuma uhibbu bi haza an ya fa'ala haza ce ban bukata ga wannan ya je ya aikata wannan ya kamata ba bi anna haula'i laysu bi manzilati ulatika domin wa'annan ba su kasance a matsayin wa'ancan ba allazina sa'alna malikan wanda muka tambayi maliku da zuwanmu a ula'i yadda wannan suna fatanci ne layan bage kan yadda jarro a ba su hukunci masu neman kuɗi bima igattu na biyar usahu ke irani to dama nan ne je iga mata mutau sai ya yi kuma wanda ma ya ce a da bai tambaya bai yau ku lafiya hmm? yau da gobe sai Allah